Wasiƙar Yakubu Sura ɗaya daga Yakubu bawan Allah da kuma na Ubangiji Yesu almasihu zuwa ga kabilan nan goma sha biyu da ke a warwatse a duniya, gaisuwa mai yawa, ya ku uwana duk sa'ad da gwaje-gwaje iri-iri suka same ku, ku mai da su abin farin ciki ƙwarai, domin kun san jarrabawar ban gaskiyarku takan haifi jimiri. sai kuma jimiri ya yi cikakken aikinsa domin ku zama kamilai cikakku kuma ba ku gaza da komai ba in ku ya rasa hikima sai ya roƙi Allah mai ba kowa hannu sake ba tare da gori ba sai kuwa a bashi amma fa sai ya roƙa da bangaskiya ba tare da shakka ba don mai shakka kamar raƙuman ruwan teku yake. waɗanda iska take korawa tana tuntunkudawa kada irin mutumin nan mai zuciya biyu wanda bai tsaye da zuciyarsa a gu ɗaya a dukkan al'amuransa ba ya sa rai da wani abu a gun Ubangiji. Ƙasƙantaccen ɗan uwa ya yi taƙama da ɗaukakarsa, mai arziki kuma ya yi alfarma da ƙasƙancinsa, gama zai shuɗe kamar hudar ciyawa, in rana ta take da ƙunarta sai ciyawa ta bushe hudarta ta kaɗe kyanta kuma ya gushe haka ma mai arziki zai gushe yana a cikin tsakiyar harkarsa albarka ta tabbata ga mai jimirin gwaji domin in ya jure gwajin sai ya samu kamin rai wanda ubangiji ya yi wa masu ƙaunarsa alkawari duk wanda ake jarabta kada ya ce allah ne yake jarabtarsa gama ba shi yiwuwa a jarabci Allah da mugunta, shi kansa kuwa baya jarabtar kowa, amma kowane mutum yakan jarabtu in mugun burinsa ya ruɗe shi, ya kuma yaudare shi. Mugun buri kuma in ya yi ciki, yakan haifi zunubi, zunubi kuma in ya balaga, yakan jawo mutuwa. Kada fa a yaudare ku, ya ’yan uwa na ƙaunatattu. kowace kyakkyawar baiwa da kowace cikakkiyar kyauta daga sama suke, sun sauko ne daga wurin uban haskoki wanda ba sauyawa ko wata alamar sakewa a gare shi faufau bisa ga nufinsa ya kawo mu ta maganar gaskiya domin mu zama kamar nunan fari na halittarsa. Ya ’yan uwa na ƙaunatattu, kusan wannan. wato kowa ya yi hanzarin kasa kunne da jinkirin yin magana da kuma jinkirin yin fushi don fushin mutum baya aikata adalci saboda haka sai ku yarda kowane irin aikin ƙazanta da ƙeta iri-iri maganar nan da aka dasa a zuciyarku ku yi na'am da ita a cikin halin tawari'u domin ita ce mai ikon ceton rayukanku amma ku zama masu aikata maganar. ba masu ji kawai kuna yaudarar kanku ba, don duk wanda yake mai jin maganar ne kawai, ba mai aikatawa ba, kamar mutum yake mai duba fuskarsa a madubi, don yakan dubi fuskarsa ne kawai ya tafi, nan da nan kuwa sai ya mance kamanninsa. Amma duk mai duba cikakkiyar ƙa'idar nan ta ‘yanci, ya kuma nace a kanta, ya zama ba mai ji ne kawai ya mance ba. sai dai mai aikatawa ne ya zartar, to wannan shi za a yi wa albarka a cikin abin da yake aikatawa. In wani yana zaton shi mai addini ne, amma bai kame bakinsa ba, sai dai ya yaudari kansa, to addinin mutumin nan na banza ne, addini sahihi kuma marar aibu a gaban Allah Ubanmu. shine a kula da gwauraye mata da marayu a cikin ƙuntatarsu, a kuma keɓe kai marar aibi daga duniya.